بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الحج أن سوكر دا إتا مدينة daga manufofin surar girmama Allah mai tsarki da ɗaukaka da girmama al'amuran addininsa da sallama wa lamarinsa. Tafsiri Ya ayyuhan nasu taƙo rabbakum, na ta sa'ati shay'un azim. Ya ku mutane, ku ji tsoron Ubangijinku ta hanyar kamanta abin da ya umarce ku da barin abin da ya hana ku. hakika abin da zai zo tare da alkiyama na girgizar ƙasa da waninta na firgita abu ne mai girma wajibi ne a yi masa tanadi da aikata abin da Allah ya yarda da shi. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد' a ranar za ku ganta kowace mai shayarwa mai reno za ta manta da jaririnta kuma kowace mai ciki za ta yi barin cikinta saboda tsananin firgita kuma za ka ga mutane saboda gushewar hankalinsu kamar bugaggu saboda tsananin tsoron tsayuwar alkiyama suna tangadi ba don shan giya ba sai don tsananin azabar Allah da tafiyar da hankulansu yayin da Allah ya ambaci abin da yake tare da tashin alkiyama na abubuwan tsoro da firgita sai ya mayar da martani ga waɗanda suke inkarin tashin alkiyama da tayar da rayuka bayan mutuwa ya ce ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد akwai wasu masu jayayya dangane da ikon Allah akan rayar da mutane bayan mutuwa ba tare da wani sani da suke dogara a kansa ba kuma suna bin duk wani shaidan mai taurin kai da jagororin bata cikin aƙidarsu da zancensu. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير an rubuta wa wannan mai taurin kai daga cikin shaidanun mutane da aljannu cewa duk wanda ya bi shi ya gaskata shi to zai batar da shi daga tafarkin shirya ya kuma ja shi zuwa azabar wuta saboda abin da yake masa jagora da shi na kafirci da sabo يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم min تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ku mutane in har kuna da wata shakka game da ikonmu na tayar da ku bayan mutuwa to ku yi tunani cikin halittar kumana, mun halicci babanku annabi adam daga turbaya sannan muka halarci zuriyarsa daga maniyin da namiji yake zubawa a mahaifar mace sannan sai maniyin ya juya ya zama daskararren jini sannan dugan jinin ya juya ya zama tsokar nama kamar tsokar naman da aka tattauna shi sannan tsokar naman ta juya ta zama cikakkiyar halitta wadda za ta wanzu a cikin mahaifa har ta fito a matsayin ɗa mai rai ko kuma ta zama wata halitta ba cikakkiya ba wadda mahaifa za ta yi barinta don mu bayyana muku ikon muna halittar ku a mataki bayan mataki kuma muna tabbatar da abin da muka ga dama na ɗan a cikin mahaifa zuwa wani lokaci shi ne wata tara sai a haife shi sannan sai mu fitar da ku daga cikin uwayenku a matsayin jarirai har ku kai cikar ƙarfi da hankali kuma akwai waɗanda za su mutu a cikin ku kafin nan akwai kuma waɗanda za su rayu har su kai shekarun tsufa tukuf lokacin da hankali da ƙarfi za su yi rauni har su koma zuwa ga wani yanayi da ya fi na jariri muni ba sa iya sanin wani abin da a da sun san shi kuma za ka ga ƙasa a bushe babu tsiro a kanta amma idan mun saukar da ruwan sama a kanta sai ta tsage ta fito da tsirrai ƙasar ta yi sama saboda girman 'ya'yan tsirrai ta fitar da kowane irin dangin tsiro mai kyau da daɗin kallo. ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير wannan abin da muka ambata muku na farkon halitta da matakanta da yanayin waɗanda ake haifa daga cikinku mun faɗa muku ne saboda ku imani da cewa Allah wanda ya halicce ku shine gaskiyar da babu shakka tattare da shi saɓanin abin da kuke bautawa na kanku, kuma domin ku imani da cewa Allah yana raya matattu kuma shi mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور kuma don إيماني yi imani da cewa tashin alƙiyama yana nan zai zo babu shakka cikin zuwansa kuma cewa Allah yana tayar da mamata daga kaburburansu don ya saka musu akan ayyukansu yayin da Allah tsarki ya tabbata a gare shi ya ambaci halin batattu waɗanda suka ɓata a dalilin makauniyar biyayya a aya ta uku sai kuma ya ambaci halin jagororin kafirci a wannan ayar ya ce الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير akwai waɗanda suke jayayya cikin kaɗai ta Allah ba tare da wani ilimi ba, wanda za su iya isa da shi zuwa ga gaskiya, kuma ba tare da bin wani mai shirya wanda zai nuna musu gaskiya ba, kuma ba tare da wani littafi mai haske wanda aka saukar daga wurin Allah da zai shiryar da su zuwa ga gaskiya ba. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق yana mai juya wuyansa saboda girman kai domin ya kawar da mutane daga imani da shiga addinin Allah duk wanda wannan ita ce siffarsa to yana da wani ƙasƙanci a duniya na abin da zai gamu da shi na azaba kuma za mu ɗanɗana masa azabar wuta mai ƙuna a lahira ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد kuma a ce masa wannan azabar da ka ɗanɗana saboda abin da ka aikata ne na kafirci da sabo Allah baya azabta wani daga cikin halittarsa sai da wani zunubi minan nasi من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين a cikin mutane akwai wanda yake ruɗaɗɗe ne yana bauta wa Allah ne akan shakka idan alheri ya same shi lafiya da wadata sai ya zarce a kan imaninsa da bautawa Allah in kuma jarabawa ta same shi ta ciwo da talauci sai ya canfa addininsa ya yarda ya yi hasarar duniyarsa don kafircinsa ba zai ƙara masa wani rabo a duniya ba kuma ya yi asarar lahirarsa saboda abin da zai gamu da shi na azabar Allah wannan ita ce hasara bayyananniya. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد yana bautar wasu gumaka ne koma bayan Allah waɗanda ba za su iya cutar da shi ba in ya saba masu ba za su iya amfanar da shi ba in ya yi masu biyayya wannan irin bauta da kira ga gumaka shine ɓata mai nisa daga gaskiya يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير wannan kafirin da yake bautar gumaka yana kiran wanda cutarwarsa ta fi kusa da amfaninsa wanda babu shi lallai wannan abin bauta wanda warsa ta fi kusa da amfanuwarsa ya munana hakanan wanda yake neman taimakonsa shi ma ya munana hakanan wanda ya zama tare da shi shi ma ya munana ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد حقيقه Allah zai shigar da waɗanda suka yi imani da shi kuma suka aikata ayyuka masu kyau aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu. Lalle Allah maɗaukakin sarki yana aikata abin da ya ga dama na jin ƙai ga wanda ya masa jin ƙai da uƙuba ga wanda ya masa uƙuba babu wanda zai tilasta shi. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ duk wanda yake zaton cewa Allah ba zai baiwa annabinsa nasara a duniya da lahira ba to ya mika igiyarsa zuwa saman rufin gidansa sannan ya shaƙe kansa da ita ta hanyar raba kansa da ƙasa sannan ya duba ya gani shi hakan zai tafiyar masa da abin da yake ji a zuciyarsa na fushi lallai dai Allah mai bayar da nasara ne ga annabinsa ko abokin hamayya ya so ko yaƙi. وكذلك wa ايات بينات وان الله يهدي من da. kamar yadda muka bayyana muku hujjoji bayyanannu akan yiwuwar tashi bayan mutuwa haka muka saukar wa annabi Muhammad Al-Qur'ani ayoyi bayyananu kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da falalarsa zuwa ga tafarkin shirya. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد lalle waɗanda suka yi imani da Allah cikin wannan al'umma da Yahudawa da Sabiyawa wasu ɓangare ne na mabiya wasu annabawa da Nasara da masu bautar wuta da masu bautar gumaka hakika Allah zai yi hukunci a tsakaninsu a ranar alkiyama sai ya shigar da muminai aljanna ya shigar da wasu wuta hakika Allah mai shaida ne akan dukkan maganganun bayansa da ayyukansu babu abin da yake buya a gare shi kuma zai musu sakayya a kai ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء baka sani ba ya kai wannan manzo cewa waɗanda suke sama daga mala'iku suna yi wa Allah sujjada ta biyayya Haka nan waɗanda suke ƙasa daga mutane da aljannu rana ma tana masa sujjada wata ma yana masa sujjada taurarin da suke sama suna masa sujjada da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi a bayan ƙasa duk suna masa sujjada ta miƙa waya haka ma da yawa daga cikin mutane suna masa sujjada ta da'a da biyayya kuma da yawa suna ƙin yi masa sujjadar biyayya sai azabar Allah ta tabbata akan su saboda kafircinsu duk wanda Allah ya kaddara masa kaskanci da wulakanci saboda kafircinsa to ba shi da wanda zai girmama shi lalle Allah yana aikata abin da ya ga dama babu mai tursasa shi yayin da Allah ya bayyana waɗanda suke masa sujjada bisa da'a da waɗanda suke ƙin yi masa sai ya faɗi sakamakon kowa daga cikinsu ya ce hazani خصمان اختصموا fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم waɗannan ɓangarori guda biyu masu jayayya akan Ubangijinsu wane ne mai gaskiya a cikinsu ɓangaren masu imani da ɓangaren kafirci ɓangaren kafirci wuta ce za ta kewaye su kamar yadda riga take kewaye da jikin wanda yake sanye da ita kuma ana kwarara musu ruwan da ya kai ƙarshe wajen tafasa a saman kawunansu. yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ana narkar da abin da ke cikinsu na kayan ciki da shi saboda tsananin zafinsa kuma yana isa zuwa fatinsu ya narkar da su ولهم مقامع من حديد kuma suna da gudumomi na ƙarfe a cikin wuta mala'iku suna dukansu da su akan kawunansu كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق duk yayin da suka yi ƙoƙarin fita daga wuta saboda tsananin abin da suke gamuwa da shi na bakin ciki kuma aka ce masu na azabar wuta mai tsananin kuna. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ɓangaren imani kuwa su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na gari Allah zai shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu Allah yana ƙawata su da yi musu ado da awarwaro na zinari da lu'ulu'u kuma tufafinsu a cikinta na alhariri ne. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد Allah ya shiryar da su a rayuwar duniya zuwa ga kyakkyawan zance kamar shaidawa babu abin bauta mawa da gaskiya sai Allah da kabbara da hamdala kuma ya shiryar da su zuwa ga tafarkin musulunci abin yabo. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم حقيقه waɗanda suka kafirce wa Allah kuma suna hana kawar da wasu daga shiga musulunci kuma suna hana mutane zuwa masallaci mai alfarma kamar yadda mushrikai suka aikata a shekarar da aka yi sulhun hudaybiya to da sannu za mu ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi wannan masallaci mai alfarma shi ne muka sanya shi alƙibla ga mutane yayin sallolinsu da kuma ibada daga ibadodinsu na hajji da umara ɗan maka mazaunin gari daidai yake da bakon da ya zo wanda ba ɗan maka ba kuma duk wanda ya nufin karkacewa gaskiya a cikinsa ta hanyar aikata wani abu da saɓo da gangan to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يا kai wannan manzo ka ambaci yayin da muka bayyana wa annabi ibrahim wurin ɗaki mai alfarma da iyakokinsa bayan ba a san shi ba muka yi masa wahayin cewa kar ya yi shirka da wani abu wajen bautata ka bauta mini ni kaɗai kuma ka tsarkake ɗaki na daga najasa ta zahiri da ta ɓoye saboda masu ɗawafi da masu sallah a cikinta. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق' kuma ka yi kuwa ga mutane kana kiran su zuwa ga ziyarar wannan ɗaki wanda muka umarce ka da gina shi za su zo a kan sawunsu ko a haye kan kowane irin raƙumi ramamme saboda gajiyar tafiya raƙumma za su zo suna ɗauke da su daga kowace irin hanya mai nisa ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير don su halarci دزي امبانيسو نغافر رزن su دسام gafarar da haɗin kai da sauransu kuma su ambaci sunan Allah yayin yanka abubuwan da za su yanka na hadaya a kwanaki sanannu su ne ranar goma ga watan zulhijja da yini uku bayanta saboda godiya ga Allah a kan abin da ya azurta su da shi na raƙumma da shanu da awaki to ku ci waɗannan dabbobin hadayar kuma ku ciyar da duk wanda ya kasance mai tsananin talauci daga gare su. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق sannan su cika da abin da ya rage masu na aikin haji daga nan sai su kwance ihraminsu ta hanyar aske gashin kawunansu da yanke farcensu da gusar da dattin da ya taru a cikinsa sakamakon ihrami kuma domin su sauke nauyin da suka ɗora wa kawunansu na haji da umara da hadaya kuma su yi ɗawaful ifada a ɗakin da Allah ya ‘yanta shi daga mamayewar azzaluman shugabanni. Zalik wa ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور wannan abin da aka umarce ku da shi na kwance ihrami da aske gashi da yanke farce da gusar da datti da cika bakance da dawafi a ɗakin Allah shine abin da Allah ya wajabta muku don haka ku girmama abin da Allah ya wajabta muku duk wanda ya nisanci abin da Allah ya umarce shi da shi ya nisanta a halin ihraminsa don girmama iyakokin Allah da tsoron kar ya ƙetare su ya nisanci haramun bai fada cikinsu ba to wannan shi ne mafi alheri a gare shi duniya da lahira a wurin ubangijinsa tsarki ya tabbata a gare shi kuma an halatta maku ya ku mutane dabbobin ni'ima na daga raƙumma da shanu da awaki ba a haramta muku wata komai daga cikinsu ba irin su hami da bahira ko wasila babu abin da ya haramta daga cikinsu sai abin da kuka same shi cikin alkur'ani na haramta cin mushe da jini da sauransu don haka ku nisanci ƙazanta wadda ita ce gumaka ku nisanci duk wani zance na ƙarya da barna ga Allah ko ga bayinsa. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق كوني زنتهاكا كنا ما كتا daga kowane irin addini wanda yake saɓanin addininsa wanda yake yardaje a wurinsa ba tare da kun haɗa wani da shi a cikin bauta ba duk wanda ya haɗa Allah da wani to tamkar ya faɗo ne daga sama ko dai tsuntsaye su yayya ga namansa da ƙasusuwansa ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai nisan gaske. Zalik ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب wancan shi ne abin da Allah ya yi umarni da shi na kaɗaita shi da bauta da tsarkake zuciya gare shi da nisantar gumaka da karya, kuma wanda ya girmama alamomin addini daga cikinsu akwai hadaya da aikin hajji to ya sani Gilma masu yana daga cikin abin da yake nuna zukata suna tsoron ubangijinsu لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق kuna da amfani da yawa cikin dabbobin hadaya da kuke soke su a wajen ɗaki mai alfarma irin su hawa kansu da fatunsu da ‘ya'yansu da nonansu zuwa wani lokaci da aka iyakance shi da lokacin yanka su kusa da ɗaki mai alfarma wanda Allah ya ‘yanta shi daga mamayewar azzalumai masu girman kai. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين mun sanya kowace al'umma da ta gabata wurin yanka da suke zubar da jini a wurin don neman kusanci zuwa ga Allah da fatan za su ambaci sunan Allah akan abubuwan da suke yankawa na neman kusanci a lokacin yankan. saboda nuna godiya ga Allah akan abin da ya azurta su da shi na raƙumma da shanu da awaki don haka abin bautarku da gaskiya ya ku mutane abin bauta ne guda ɗaya baya da abokin tarayya shi kaɗai ne kawai za ku sallama masa da miƙa wuya da biyayya a gare shi kuma ya kai manzo ka yi wa masu jin tsoron Allah da tsarkake niyya albishirin abin da zai faranta musu rai الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون waɗanda aka ambaci Allah sai su tsoraci ƙobarsa su nisanci saɓa wa umarninsa kuma suna yin haƙuri idan bala'i ya same su suna kuma yin sallah cikakkiya sannan suna ciyarwa a hanyoyin nagarta daga cikin abin da Allah ya azurta su da shi. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون laƙon ma da shanu da ake bayar da su hadaya a wajen ɗaki mai alfarma mun sanya maku su cikin alamomin addini kuna da amfani na addini da na duniya a cikinsu don haka ku ce, Bismillahi yayin soke su, bayan kun jera ƙafafunsu cikin sahu, suna tsaye an ɗaura ɗaya daga cikin ƙafafun dabbar, saboda kar ta gudu, idan sun faɗi a gefe ɗaya bayan an soke su, to ku ci daga gare su ya ku masu hadaya, kuma ku ba talakawa wanda yake kamewa baya roƙo da mabukacin da yake bara domin a bashi daga ciki, kamar yadda muka hore muku, don ku ɗora musu kaya, ku hau kansu, haka muka hore muku su suke bin ku inda za ku sauke su don neman kusanci ga Allah ko kwa gode wa Allah akan ni'imar hore muku su da ya yi. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ۖ وبشر المحسنين naman abin da kuke gabatarwa na hadaya da jininsa ba za su isa wurin Allah ba, ba za a ɗaga su zuwa wurinsa ba, tsoron Allah da kuke da shi ake ɗagawa zuwa gare shi, don haka ku tsarkake niyoyinku cikin neman kusanci da su zuwa ga Allah, haka Allah ya hore muku su, domin ku girmama Allah ku gode masa bisa abin da ya muku na dace zuwa ga gaskiya, kuma ya kai manzo. ka yi albishir ga masu kyautatawa cikin bautar Ubangijinsu da zamantakewarsu da bayansa, albishirin abin da zai faranta musu rai. إن الله يدافع عن الذين amanu, inna الله لا يحب kulle خوان kafur. Allah yana kare waɗanda suka yi imani da shi daga sharrin abokan gabarsu. lalle Allah ba ya son duk wani mai yawan ha'intar amanarsa, mai yawan butoci ga na'imominsa marar godiya ga Allah yana fushi da shi, yayin da Allah ya bayyana cewa yana kare muminai zukatansu suka samu natsuwa sai ya musu izini su yaƙi kafirai ya ce, أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير Allah ya yi wa mumine izinin yaƙar mushrikan da suke yaƙar su saboda zaluncin da abokan gabar su suke masu lalle Allah mai ikon ba su nasara ne akan abokan gabar su ba tare da yaƙi ba amma hikimarsa ta hukunta cewa ya jarraba muminai ta hanyar yaƙi da kafirai الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز waɗanda kafirai suka fitar da su daga gidajensu da zalunci ba don wani laifi da suka aikata ba sai dai kawai don sun ce ubangijinmu ne Allah ba mu da wani abin bauta koma bayansa ba don abin da Allah ya shar'anta wa annabawansa da muminai na yakar abokan gabarsu ba da sun yi ta'addanci a kan wuraren bauta sun rushe wa masu bauta wuraren da suke bauta a cikinsu da wuraren bautar Nasara wato coci da wuraren bautar Yahudawa da masallatan musulmi waɗanda aka tanada don yin sallah wanda a cikinsu musulmai suke ambaton Allah da yawa kuma hakika Allah zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa da manzansa lalle Allah mai ƙarfi ne wajen taimakawa wanda ya taimaki addininsa mabuwayi ne wanda babu wanda zai iya rinjaya a kansa الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور waɗannan da aka yi wa alkawarin nasara su ne waɗanda idan mun ba su mulki a bayan ƙasa ta hanyar nasara a kan abokan gabarsu sai su tsayar da sallah bisa siffa mafi cika su bayar da zakkar dukiyoyinsu su yi umarni da abin da shari'a ta yi umarni da shi su hana abin da ta yi hari a kai kuma ga Allah shi kaɗai makomar lamurra take wajen bayar da lada da yin uku ba. وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود idan mutanenka ya kai wannan manzo suka ƙaryata ka to ka yi haƙuri ba kai ne na farko wanda mutanensa suka ƙaryata shi ba lalle mutanen annabi nuhu a gabaninka sun ƙaryata annabi nuhu adawa sun ƙaryata annabi hudu samudawa sun ƙaryata annabi salihu وقوم إبراهيم وقوم لوط متانا النبي إبراهيم سوما سنكرية النبي إبراهيم متانا النبي لوط سوما سنكرية النبي لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير متانا مديانا su ma sun ƙaryata annabi Shu'aibu, Fir'auna da mutanensa sun ƙaryata annabi Musa, amma sai na jinkirta wa mutanensu uquba don yi musu talala, sannan na kama su da azaba, to ka yi tunanin yadda na yi musu inkari, hakika na hallaka su saboda kafircinsu. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي ala على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد alƙaryu nawa ne muka hallaka su saboda kafircinsu suna azzalumai da azabar ƙare dangi da gidajensu a rushe babu mutanensu a cikinsu kuma rijiyoyi nawa suka wofinta daga masu ɗibar ruwa a cikinsu saboda hallaka su kuma manyan benaye masu ado guda nawa ne ba su iya kare mazaunansu ba daga azaba. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ۖ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور shin waɗannan masu ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi ba su yi tafiya a bayan ƙasa ba ne don su ga guraben waɗancan halakakkun alƙaryun ba sun yi tunani da hankalinsu su ɗauki izina su ji labarunsu ji na wa'azantuwa makanta ba ita ce makantar gani ba a'a makanta mai halakarwa ita ce makantar basira ta yadda ma'abocinta baya lura ko ɗaukar wa'azi. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون kafirai cikin mutanenka ya kai wannan manzo suna neman kai gaugawar kawo musu azaba ta gaugawa a nan duniya da wadda aka jinkirta a lahira a duk lokacin da aka yi musu gargadi da azabar tabbas Allah ba zai saba abin da ya musu alkawarinsa ba abin da ya faru da su a ranar yakin badar yana daga cikin na gaugawar kuma lallai rana ɗaya cikin azaba a lahira kamar shekaru dubu ce a lissafin shekarunku na duniya saboda abin da ke cikinsa na azaba وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير نواني يوان قلولوان دان جنكر تيمس عذابا alhali su azzalumai ne saboda kafircinsu ban gaggauta musu azaba ba na yi musu talala sannan na damƙe su da azabar ƙare dangi kuma zuwa gare ni ne ni kaɗai makomarsu take a ranar alkiyama kuma zan saka musu akan kafircinsu da azaba da wamamiya. قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين يا ku mutane ni mai gargaɗi ne a gare ku ina isar muku da abin da aka aiko ni da shi ina bayyana maku gargaɗin dalla dalla فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق كريم waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka nagari suna da gafarar zunubansu daga wurin Ubangijinsu kuma suna da wani arziki na karamci a cikin aljanna wanda baya yankewa. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم waɗanda kuma suka yi aiki cikin ƙaryata ayoyinmu suna ƙaddara cewa za su gagari Allah su kuɓace masa ya kasa azabtar da su to waɗannan su ne ma'abota wutar jahim za ta lazimce shi kamar yadda aboki yake lazamtar abokinsa وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ba mu taɓa aiko wani manzo ko annabi gabaninka ba ya kai wannan manzo face sai idan yana karanta littafin Allah sai shaidan ya jefa wani abu wanda zai rikitar da mutane da shi a matsayin wani ɓangare ne na wahayi amma sai Allah ya ɓata abin da shaidan yake cefawa ya tabbatar da ayoyinsa Allah masani ga dukkan komai babu wani abu wanda yake buya a gare shi mai hikima ne cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da gudanarwarsa ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد shaidan yana jefa rudu a cikin karatun annabi ne domin abin da ya jefa ɗin ya zama jarrabawa ga munafukai da waɗanda zukatansu suka ƙeƙashe a cikin mushrikai lalle azzalumai daga munafukai da mushrikai suna cikin gaba da Allah da manzansa kuma sun yi nesa da gaskiya da shirya وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم كما don waɗanda Allah ya ba su ilimi su samu wannan alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad shine gaskiyar da Allah ya yi wahayinta zuwa gare ka, ya kai wannan manzo, sai su ƙara imani da shi, zukatansu su ƙara natsuwa da miƙa wuya zuwa gare shi, lalle Allah mai shiryar da wanda suka yi imani da shi ne zuwa tafarki madaidaici, wanda babu karkata a cikinsa a sakamakon miƙa wuya da suka yi masa. ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata manzonsa ba za su gushe ba suna cikin shakka dangane da abin da aka saukar maka na alkur'ani har alkiyama ta zo musu ba zato ba tsammani suna kan hakan ko kuma azabar ranar da babu rahama ko alheri a gare su ciki ta zo masu ita ce azabar alkiyama الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم mulki a ranar alkiyama ranar da abin da aka yi ma waɗannan alkawarinsa na azaba zai musu to a ranar mulki na Allah ne shi kadai babu wani jayayya da shi a ciki shi ne kadai zai yi hukunci tsakanin muminai da kafirai ya yi wa kowa hukunci da abin da ya dace da shi waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka nagartattu suna da wani lada mai girma shi ne aljannatai na ni'ima na dindindin waɗanda ba sa yankewa. والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين waɗanda kuma suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyinmu da muka saukar wa manzanninmu to suna da wata azaba ta wulaƙanci wadda Allah zai wulaƙanta su da ita a wutar jahannama. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين kuma waɗanda suka ƙaurace wa gidajensu da ƙasashensu don neman yardar Allah da ɗaukaka addininsa sannan aka kashe su a wajen jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ko suka mutu to tabbas wallahi Allah zai azurta su da wani arziki kyakkyawa wanda baya yankewa kuma lalle Allah tsarki ya tabbata a gare shi shine mafi alherin masu azurtawa La ليدخلنهم مدخلا wa inna الله لعليم Halim. Tabbas. Allah zai shigar da su wani wuri wanda za su yarda da shi shine aljanna hakika Allah ya san ayyukansu da niyoyinsu kuma mai haƙuri ne ta yadda bai gaggauta musu uquba akan abubuwan da suka yi sakaci a kansu ba. Zalik ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله inna Allah wannan abin da aka ambata na shigar da waɗanda suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah cikin aljanna da yin izinin fuskantar ɗan ta'adda da irin ta'addancin da ya yi ta yadda babu laifi a kan wanda ya hakan to amma idan ɗan ta'adda ya kuma maimaita ta'addancinsa to lalle Allah zai bayar da nasara ga wanda aka yi wa ta'addanci hakika Allah mai afuwa ne ga zunuban muminai mai gafara ne a gare su ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير wannan nasara ga wanda aka yi wa ta'addanci saboda Allah mai iko ne akan duk abin da ya ga dama daga cikin ikonsa akwai shigar da dare cikin yini da yini cikin dare ta hanyar ƙara ɗayansu da rage ɗayan kuma saboda Allah mai jin zancen bayansa ne masanin ayyukansu ne babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu kuma zai saka musu a ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير wannan abin da aka faɗa na shigar da dare cikin yini da yini cikin dare yana faruwa ne domin Allah shi ne gaskiya addininsa gaskiya ne alkawarinsa gaskiya ne bayar da nasarar sa ga muminai gaskiya ne kuma abin da mushrikai suke bauta mawa koma bayan Allah na gumaka shi ne ƙaryar da bata da tushe kuma saboda Allah shi ne maɗaukaki a kan bayansa ɗaukaka ta zati da girma da iko mai girma wanda yake da dukkanin girma da ɗaukaka الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير شنبك غنيبا با يا منزو Allah ya saukar da ruwan sama daga sama sai ƙasa ta zama koriya shar bayan ruwan sama ya sauka a kanta ta hanyar abin da take fitarwa na tsirrai hakika Allah mai tausayin bayansa ta yadda yake saukar musu da ruwan sama ya fitar musu da tsirrai daga ƙasa kuma masani ne dangane da labarinsu babu wani abu cikinsa da yake ɓuya gare shi. Lahu ma fi samawati wa ma وان الله لهو الغني الحميد shi kaɗai yake da mulkin abin da yake sama da abin da yake ƙasa kuma haƙiƙa Allah shi ne mawadaci wanda baya buƙatar kowa daga cikin halittarsa abin godewa a kowane hali. الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه إن ان الله بالناس لرؤوف رحيم shin baka gani ba ya kai wannan manzo Allah ya hore maka kai da mutanenka abin da yake ƙasa da dabbobi da daskararrun abubuwa don amfaninku da bukatunku kuma ya hore muku jiragen ruwa suna gudana akan teku da umarninsa da horewarsa suna gudana daga wani gari zuwa wani gari kuma yana rike da sama saboda kar ta faɗo akan ƙasa sai da izininsa da ya yi mata izini ta faɗo akan ƙasa da ta faɗo Haƙiƙa Allah mai tausayi ne mai jin kai ga mutane ta yadda ya hore musu waɗannan abubuwan duk da abin da suke a kai na zalunci. وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور Allah shi ne wanda ya raya ku ta yadda ya samar da ku bayan kun kasance babu sannan kuma zai kashe ku idan shekarun rayuwarku sun cika sannan zai raya ku bayan mutuwarku domin ya muku hisabi akan ayyukanku ya muku sakayya akan su lalle mutum mai yawan butulci ne ga ni'imomin Allah duk da bayyanar su ta hanyar hada shi da wani jikin bauta. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك ۖ إنك لعلى هدى مستقيم mun sanya wa ma'abota kowane addini shari'arsu don haka suna aiki da shari'arsu saboda haka kar mushrikai da mabiya wasu addinai suyi jayayya da kai ya kai wannan manzo dangane da shari'arka kai kafi su cancanta da gaskiya domin su ma'abota karya ne kuma ka kira mutane zuwa kaɗai ta Allah hakika kana kan tafarkin madaidaici wanda babu karkata a cikinsa. وإن جادلوك فقل alamu أعلم بما تعملون kuma idan suka ƙi sai dai su yi jayayya da kai bayan hujja ta bayyana a fili to ka miƙa lamarinsu zuwa ga Allah kana mai cewa a matsayin jan kunne Allah shi ya fi sanin abin da kuke aikatawa na kowane aiki babu wani abu na ku da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka muku a kansu. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه talifun. Allah zai yi hukunci tsakanin bayansa, muminansu da kafiransu a ranar lahira cikin abin da suka kasance suna saɓani a kai a rayuwar duniya da lamarin addini. الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير يا wannan منزو shin baka Allah yana sane da abin da yake sama da abin da yake ƙasa, babu wani abu a cikinsu wanda yake ɓuya a gare shi, lalle ilimin hakan yana rubuce a lauhul mahfuz haƙiƙa ilimin hakan gaba ɗaya mai sauƙi ne a wurin Allah. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير mushrikai suna bauta wa gumaka waɗanda Allah bai saukar da hujja a kan bautarsu a littattafansa ba kuma ba su da wani dalili da ilimi akan hakan madogararsu kawai ita ce kwaikwayon iyayensu ido rufe kuma azzalumai ba su da wani mai taimako da zai kare su daga abin da zai auku a kansu na azabar Allah واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم ۖ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير idan ana karanta musu bayyanannun ayoyinmu na alkur'ani za ka gane su a fuskokin waɗanda suka kafirta ta inda za su ɓata ransu yayin da suke jin waɗannan ayoyi saura ƙiris su damƙi wanda suke karanta musu ayoyinmu to ka ce musu ya kai wannan manzo shi in ba ku labarin abin da ya fi fushin ku da ɓata ranku sharri ne, wutar da Allah ya yi wa kafirai alkawarin zai shigar da su cikinta kuma tir da wannan makoma da za su koma gare ta يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا متاني امبغا مسالي ku saurare shi, ku lura da shi, hakika waɗanda kuke bauta musu, gumaka da sauransu ba za su taɓa iya halittar ƙuda ba duk da ƙanƙantarsa, saboda gazawarsu ko da gaba ɗayansu za su taru don su halicce shi, ba za su iya halittarsa ba. kuma in ƙuda zai cire wani abu daga gare su na turare ko waninsa ba za su iya ƙwace shi daga wurin shi ba wannan gaza halittar ƙudan da rashin iya ƙwace abubuwansa ɗin yana bayyana gazawarsu na yin abin da ya fi wannan girma, to ta yaya za ku bauta musu duk da gazawarsu koma bayan Allah, wannan mai nema wato gunkin da ake masa bauta, wanda ba zai iya kwato abin da ƙuda ya ɗauke masa ba, mai rauni ne, haka ma wanda ake nema a wurinsa, wato ƙudan shi ma mai rauni ne. ما قدر الله حق قدره الله لقوي عزيز ba su girmama Allah matuƙar girmamawar da ta dace da shi yayin da suka bauta ma wasu halittarsa tare da shi lalle Allah mai ƙarfi ne kuma halittarsa mai da ƙasai da abin da ke tsakanin su yana daga cikin ƙarfinsa da ikonsa mabuwayi ne wanda ba za a iya galaba a kansa ba sabanin gumakan mushrikai waɗanda suke raunana ne ƙasƙantattu ba sa halittar komai الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير الله yana zaɓar manzanni daga cikin mala'iku haka ma daga cikin mutane sai ya tura wasu mala'iku zuwa wurin annabawan mutane kamar yadda ya tura mala'ika jibrilu zuwa wajen manzannin mutane kuma yana tura manzannin mutane zuwa wajen mutane lalle Allah mai jin abin da mushrikai suke faɗa ne dangane da manzanninsa ya san wanda yake zaɓa don manzancinsa يعلم ما بين أيديهم وما wa ilallahi الله ترجع الأمور Allah yana sane da abin da manzanninsa cikin mala'iku da mutane suke a kai tun kafin ya halarce su da bayan mutuwarsu kuma zuwa ga Allah ne kaɗai dukkan lamurra za a mayar da su a ranar alkiyama inda zai tayar da bayansa ya saka masu bisa abin da suka gabatar na aiki. Ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata abin da ya shar'anta masu, ku yi ruku'i, ku sujjada a cikin sallar ku don Allah shi kadai kuma ku aikata alheri na sada zumunci da sadaka da fatan ku rabauta da abin da kuke bukata ku tsira daga abin da kuke tsoro وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير kuma ku yi jihadi saboda Allah don neman yardarsa shi ne ya zaɓe ku ya sanya addinin ku mai sauƙi babu ƙunci ko wahala a cikinsa wannan addini mai sauƙin shi ne addinin babanku annabi Ibrahim Allah ne ya kira ku musulmai a littattafan da suka gabata a cikin alkur'ani saboda manzon Allah ya zama mai shaida a kanku cewa ya isar muku da abin da aka turo shi ya isar muku da shi kuma domin ku zama masu shaida a kan al'ummomin da suka gabata cewa manzanninku sun isar muku da saƙo ku gode wa Allah a kan wannan ta hanyar tsayar da sallah a bisa siffa cikakkiya ku bayar da zakkar dukiyoyinku ku koma zuwa ga Allah ku dogara gare shi a cikin al'amuranku domin Allah tsarki ya tabbata a gare shi ne mafi kyawun majibincin lamarin wanda ya jibince shi cikin muminai kuma shi ne mafi kyawun mataimaka ga wanda ya nemi taimakonsa don haka ku jibinta ku gare shi zai kula da ku ku nemi taimakonsa zai taimaka muku